بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حفظ للأمة الإسلامية دينها wato godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya tsare ma al'umma ta musulunci addininta wala yugayyiruhu idkhalu mudkhil wanda ke wato shigarwar wani abu da mai shigarwa ke yi ba zai bata shi ba ci musulunci wala yubaddiluhu ibtida'u umutadi kuma kakawar bid'a ga mai kaka bid'a bai bata bai musanya shi wala da jalun kazu maƙaryaci ko mai ɓoye gaskiya mai yawan ƙarya bai cutar musulunci wala yublihi tulu zaman tsawon zamani kuma ya tsofar da shi bai tsofar da musulunci wa qala azamin qa'ila Allah wanda an maɗaukaki, ya ce inna nahal nazzalna dhikra wa inna lahu lalle mu ne mun ka saukar da ambato wato musulunci ko mu ne masu tsaro gare shi yana yi wa qur'ani ko musuluncin gaba ɗaya wassalatu wassalam tsira da aminci su tabbata ala sayyidina muhammad bisa ga shugabanmu Muhammad allazi anzalallahu alaihi alqur'ana liyakuna lil alamin nadhira wanda yake Allah ya saukar da Qur'ani gare shi don ya zama mai gargadi ga duniya duka wa ataku jawami al-ilm liyubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kuma Allah ya bashi dukan ilimi dunkule wato don wato don yayi bayanin sa ga mutane shi yi bayani ga mutane abinda Allah ya saukar musu wala ya tafakaru kila su mutane in sun ji bayanin da annabi ya yi sallallahu alaihi sallama za su yi tunani don neman shiriwa wa ala alihi wa sabi kuma tsira ta tabbata ga danginsa da sahabbansa taba usa sabilahu waɗanda yake sun bi hanyar ci fid wata wata ga kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga basira kira zuwa ga Allah ala basira ne akan hujja duk wanda ke kira ba akan hujja ba to yana kira akan zuwa kasa ne to wa ma hum minal mushrikin kuma su sahabban annabi da alayansa masu kira akan basira ba su cikin masu shirki shirki hada wani da Allah ta kowace hanya wa min ittaba'ahum bi isanin ila yawmiddin kuma tsira da abinci su tabbata ga duk wanda ya bi hanyar su da kyautatawa wato ila yawmiddin har zuwa ga ranar sakamako wa ba'd wato bayan abin da ya gabata na basmala da hamdala da salsala wa yaqulu abqaru li ibadi ila rabbih mahi a bukatar bawa zuwa ga ubangiji zuwa ga ubangijinsa ubangijin nan wanda yake mai gafara yana cewa shi ba wannan ne alƙadi abubakar ibn Mahmudu gumi kathiran ma karatu eh, eh, tafsirin ƙur'an da yawa wato yana cewa da yawa ni karanci littafan tafsirin ƙur'ani mai girma ma baina mutawulin wa muktasir tsakanin mutawwalin wa muktasar tsakanin wanda ake yi mai yawa mai tsawaitawa ga bayani ko ko mai takaitawa yarhamullahu ashabaha Allah ya ji kan waɗannan malamai da na rubuta waɗannan littafai waje ala jannatil firdausi mawahu kuma Allah ya sanya aljannar a mahi ɗaukakar aljanna ta zama komarsu lima khadamu bihi al-islam don aikin da suka musulunci na na bautar da suka musulunci wal ne kuma sun kawa musulmi aiki wajma'una Allahu ma'ahum fi daril islam fi daril salam kuma ina fatar Allah ya tara mu da su gidan aminci wato cikin aljanna bayan na karanta summa ra'aytu annahu ma kasarati tilkal kutub tare da yawan waɗannan littafai na tafsiri na hatajul yawma ila tafsirin wajizin duk da haka muna bukata ga wani tafsiri takaitacce yubayyin ma'anil qur'ani wanda yake yana bayyana ma'anonin qur'ani ala washin yumkinu tafahumuha bisa ga jaha yana yiwa mutum yana yiwa mutum ya fahimce shi wal amali biha wato yana yiwa a fahimce su su ma'anonin nan kuma da yin aiki da su fa inna katira min alqisas da yawa wato kisoshi labura waɗanda ake sawa cikin allati udkhila fi tafasiril qur'an waɗanda an ka shigar cikin littafan tafsiri na qur'ani azhalatil uqul waɗannan uh, kisoshi sun shagaltar da hankula faja'alatin nasu ya na ha littafaqu sun kasan mai da mutane suna karatun su don uh, abin nan kamar tatsuniya wadda mutum ke yi don jin daɗi littafakuhi biha don wato jin daɗi da su kawai don karantawa lalil amal ba don wai ayi aiki da su ba ba don aiki ba bi ma ja bil qur'an ga bin da qur'an ya taho da shi min al ibari na abubuwan wa'azi wal mawa'iz da wa'azoji wa shara'i da shari'o'i hukunce hukunce wato har waɗannan kissoshi idan ana karatun su sai su ɗauke mutane kamar suna saurarin tatsuniya ne eh, don hira ba don wai su wa'astu su yi aiki da abin da cikin qur'ani ba wa rubbama adda zalika ila nasbi ma la yajuzu shar'an aw aqalan ila khirati ila khirati khalqillahi al-anbiya wal malaikati was salihin da yawa kuma wajen kisoshin nan wato abu ya kai ga jinginawar abin da baya halatta ga shari'a ko ba shi halatta ga hankali a jingina shi zuwa ga mahifi zababbin halitta Allah su ne annabawa da mala'iku da salihai a jingina musu abin da bai dace a jingina zuwa gare su ba au gayyar maanar makasudu ko kuma wannan ƙisa ta juta canza ma'ana wadda ake nufi ma annal kur'aniya kullu kulluha ta'alim alhali kisoshin da ƙur'ani ya faɗa da kansa dukansu ya taho da su don karantarwa wa takariruha li garadin ya katalihi mahall kuma takararin da ake yi musu a ambaci kirsa na a komo cikin wata sura a ambace ta a komo wata cikin wata sura a ambace ta to an yi wannan don wani dalili wanda ake nufi wanda yake za a bayyana wato wannan wuri yana bukatar a faɗi wannan kissa wato bayan an faɗe ta wani wuri wa tadwiluha aw taqsiruha li tawlihil garal kuma kissoshin da qur'ani ke zakkuwa da su wata ya tsawaita ta wata kuma ya faɗe ta gajera duk dai don bayanin abin da ake nufi allazi tu'aliju sura wato bukata wadda yake wannan sura shi take magana akai to saboda haka in ta ambaci kissa in ana bukata tsawaitawa a tsawaita in ba bukata tsawaitawa a faɗi inda ake bukata kawai iz kullu suratin wudi allima wudu'in ra'isi domin kowace sura an azata ga wani abu da take karantarwa wanda yake kan labari wanda shi take bi wa in kana yudakhiluhu mawadi'u ukhra ko da yake wato akwai wasu sannai akwai wasu eh, fannoni wa in kana yatadakhaluhu mawadi'u ukhra ko da yake wato cikin hakanan wasu abin nan wasu hukunce hukunce ko wasu abin nan kanun labaru suna shigar wancan wanda na shugaba mutanasibatar zikir ma wanda yake sun dace a ambace su tare da wannan na asali wasu bayyana kullu zalika in sha Allah fi mahalli kuma zan bayyana in Allah ya so zan bayyana kowane abu a wurinsa inda ya zo muqtasiran ala riwayati Habs ibn Sulaiman ibn al-Mughira wato kullum abin da nake gabatarwa na qira'a na lafzin qira'a to labzin riwayar habs ibn suleiman riwayar shi ibn al-mugira al-asadi ba asadi min qira'ati asim shi kuma malamin sa wanda yake shine ɗaya daga cikin bakwai waɗanda an yarda da su cikin duniya shine asim ibn abin najud mutumin kufa al-kufi lintishariha abin da yasa nake gabatar da wannan qira'a don ita tawwatsu saboda qur'anai da ake rubutawa na masar da na sauran kasashen larabawa mafi yawa in dai ba na magarib ba wato ita ce wali eh, wali anna sanadi biha muttasilin bin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma isnadin karatun da ni wato daga malami na har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ga jibril bi wasita ta shafi wato da abin nan da malami na al'allama mai yawan ilmi sheikh sa'adi yasin wa sanadihi al-mashhur kuma da sanadinsa wanda yake shahararre ga wanda yake karatu gare shi yana bashi wa rubbama ushiru ila riwayatin da yawa cikin haka nan kuma zan yi ishara cikin sharhi zuwa ga wata riwaya ta Qur'ani aw qira'atin ko wata qira'a li ihtiyajil mahalli zalika don wannan wuri yana bukatar a ambace shi domin canzawar eh, labzin qira'a ko abin nan ko <coughs> ah, wani abu yakan sa ma'ana ta canza kuma ya kawo wani sabon hukunci wa ala mashhurin mafar malik sannan kuma ina aza littafi na bisa ga mashhurin masabar malik wato kullum hukuncin da nake gabatarwa wato abin da an mashhuri na masabar malik wa rubbama ushiru ila masabi gairiki amma da yawa ina ishara zuwa ga in ce wani ya ce kaza ko ko wani masabar shi kaza amma in na yi shiru to masaban malik kenan wa alama la min kuma min al-ulum kuma ina ishara zuwa ga abin da yake tilas ne a faɗe shi na sannai na larabci wal kisas ko ko kisoshin da yake tilas ne a mutum ya kawo su dan ma'ana ta tashi Wasan sannan wa wannan littafi subna raddal azhani ila ma'anil qur'an mayar da hankula zuwa ga ma'anonin qur'ani wallahi as'al Allah nake roƙo an yi yassira li jam'ahu shi sauƙaƙe min tara shi wal intifa'a bihi da amfani da shi intifa'a ne ba intifa'a ba li al karim don yarda shi wato abin don eh, zatin sa wa an hafadana min zalal kuma ina roƙon Allah ya tsare mu daga ya sulbi wato abin nan mutum ya yi talala biya ya faɗi wa an yi da khut'ana kuma ya daidaita da zambiyan mu ala siratil mustaqim bisa ga hanya wadda amma daidaiciya siratil ladina an'ama Allahu alaihim hanya waɗanda Allah ya wa ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda an kawa hushi ba waɗanda yake sun san gaskiya sun kaki aiki da ita wala dhallin kuma ba hanya waɗanda abbatattu ba suna aiki ba su san yadda suke yi ba to wannan ita ce muqaddama ومن صانم لا يؤمن آه وبعد أما بعد وبعد duk ɗaya suke a suratul fatiha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو سورة الفاتحة واتو سورة الفاتحة قوة يا سني واتو آية تفرقوا بسم الله الرحمن الرحيم اختلف الرواة رحيم ما سوى رواية نقراءة واتو كراتون فاتحة سني خلافة wa fatiha shin makkiya ce ko madaniya ce abinda an makki ga qur'ani shine wanda ya sauka gabanin hijira ko da bai sauka makka ba wanda ya sauka bayan hijira shi ake ce madani wato wanda ya sauka madina bi ma'ana annaha nazala ba'da al-hijrati wato ta sauka bayan hijira aw hiya min as-suwari ko ko tana cikin surori allati takarrar nuzuluha wato ta sauka makka kuma ta sauka madina li asbabin mukhtalifa don sabubba daban-daban wahiya sabo aya wato ita aya bakwai ce bil ijma'i duk malamai sun yi ittifaqi fatiha sura aya bakwai ce lakin mallam ya udda basmala ta ayatan akwai daga cikin malamai wanda bai daukar basmala aya to abinda aya ta abinda aya mm, mm, mm, wadda ta bakwai kenan ko kuma sai ya ɗauki eh, siratin ko ila alaihim hidina eh, sirat musakin mustaqim ladina an amta alaihim wato sai ya zan aya ayatan wa ghairil a alaihim walabbalin wato shi kuma ya zan wata aya kenan wato kenan aya guda an raba ta biyu sun zan bakwai kenan wa man addaha ayatan wanda ya ce a'a wato basmala aya guda ce wa kulluhu indahu ayatun wahida to siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin duka aya guda ne ha asma'un ita fatiha tana da sunaye masu yawa shine kathiratun minha al-fatiha ana yi mata suna fatiha liftitahil kitabi ha don littafi ya fara da ita wato mai budewa kenan mai don qur'ani ya fara da ita kuma ana mata suna ummul qur'an domin ta hada duk abin da a cikin qur'ani na sallai li shumuliha ala jami'i ma'anil qur'an domin ta tattara dukan ma'anonin qur'ani wa ulumihi da sannansa wa suratul hamdi kuma ana mata suna suratul hamdi domin ta fara da sunan alhamdulillah wa suratul salati kuma ana mata suna surar sallah domin kowace sallah ba a yi sai da sai da fatiha wa sab'il matani kuma ana ce mata sab'ul matani domin ko da yaushe wato aya bakwai ne wanda yake kullum ana karanta su war ruqya kuma ana mata suna ruqya domin ana tawada da ita in mutum ya tawada Allah ana fatar Allah ya sauƙaƙe ya karanta ta sau bakwai ya tofa ga rashin lafiya ana fatar ya wari a warke war nur kuma ana ce mata suratul nur domin ta taho da haske waddu'a kuma ana yi mata suna addu'a don kun ga ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim addu'a ce to wal munajat kuma na ce mata uh, sura ganawa domin abin nan tana kana magana da ubangiji kama kana ganawa da shi duka limafi dalika min munasabati waɗannan sunaye duka don abin da ya dace da su don haka ake mata suna haka wa azma uswar amma sunayen surori wa tartibuha da tsarin su daga wannan sura sai wannan sura daga wannan sai wannan tawqifiyun ala naqali wato za a tsaye da shi akan yadda an ka ciro minan nabi sallallahu alaihi wasallama wani bai iya aka wani suna ya ba wata sura kuma bai iya cewa ya canza tsarin su sai kamar yadda an ka ciro daga annabi kawai to wa yuqaddaru fi awwaliha qulu kuma tun farkon ah, fatiha ana kaddarawa ku ce kun fahimta ko wato bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wato li yunasiba awwaluha wasataha domin farkon ta yi munasaba da tsaka don kada shi zan magana ta canza to kuma shi Allahu alamun lizzati wato shine sunan ubangiji kamar in an ce ali sunan mutum wato sunan zatin ubangiji alami wato Allahu wa baƙil asma saunan sunaye lissifat sunayen sifofi ne in an ce rahman mai rahama rahim kun ga sunan sifofi ne amma alami shi sai ku ƙara shi wannan wallahu alamun lizzati wa baƙil asma lissifati to ci gaba alhamdulillahi لله رب Alhamdulillah rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai abinda ba Allah ba duk shine ake ce ma alam walhamdu huwa sana'u shine yabo alal jamilu don abu mai kyawo al ikhtiyari wato wanda an kawo mutum don zabi bisa ga zabi min ni'matin na ni'ima au gairi ha ko waninta wa huwa thabitun lillahi shi yabon nan ya tabbata ga ubangiji Allahu alamun lil ma'budi bi haqqin wato alami ne ga abin bauta ma da gaskiya wato abin bauta ma da gaskiya shi ake ce ma Allahu maliki jami'il khalqi wanda ya mallaki dukan halittu wa murabbihi kuma wanda yake shine ke renon kowace halitta har ta kammala bi lutfihi wato da tausasawa shi min insha'il makhluqi ila kamali tun farkon halitta abin halittawa kun ga za a yi shi da rauni daga nan a yi ta lallashinsa, har ya kai ga kamala shi fal ta tasbitul uluhiyya wannan aya da ta ce alhamdulillah tana tabbatar da uluhiyya uluhiyya wato shine bauta ma wato tauhidi na cewa Allah shi dai ya cancanta a bauta masa war rububiya kuma sun tabbatar da rububiyya ta tabbatar domin tauhidi yakan kaso kashi uku ko kashi hudu wato tauhidul uluhiyya wato kada a bauta ma kowa sai Allah shine uluhiyya rububiyya shine tauhidi na cewa wato babu wani wanda adda wani abu cikin duniya da abin nan kasa da sama da sauran makhlukai face Allah shi ɗaya adda wahdahu wato wannan shine tauhidi na biyu na uku tauhidul sifati wal asma'i sunayen Allah da siwofinsa ba mai irinsu shi ɗaya adda irinsu to tauhidi na hudu ne tauhidin cewa wato duk bautar da za ka yi sai risala tauhidin risalati abinda annabi ya taho da shi shi ɗaya ake bauta ma Allah da shi wanda ba shi ba ba yi. kun gane ah, wal alamu abinda ake ce ma alamu huwa masu wallah duk abinda ba Allah ba shi ake ce ma alam min al asali hu daga alama wato kenan kowane abu yana ishara ga mai yin yinsa anna kullu makhluqin kowane abin halittawa alamatun wato alama ce ta dullu ala mujidiha wadda ke nuni ga wanda ya samar da wannan mai abin ko ko ita alamat wa huwa Allah shine Allah wa jama'a wajami a jam'ul muzakkar sannan an yi mai jam'i jam'ul muzakkar ko da yake ya saba mu ka'idar larabci kana cewa zaidun zaiduna muslimun muslimun sunan namiji wanda babu ta ciki hmm. amma sunan wani abu wanda ba namijin mutum ba ba a yi mai suna jam'ul muzakkar salimi ba a yi mai jam'i jam'ul muzakkar salimi a ce muslimun kamar hindu sai a ce hindatu ba a ce hinduna hmm. amma wannan gashi an yi alam don akwai alamul insi akwai alamul jinni akwai alamul mala'ika akwai alamul hasharat komi amma an ce mai alamuna ko alamina wato ala gairi kiyasin wannan ba bisa ga kiyasi bane kun haimta ko auli ta tagalibil aqil zakar, ko ko cikin alam akwai mai hankali akwai wanda bai da hankali masu hankali ko da yake su akkadan amma su ai su ke ja saboda ka anin jayar da su don haka an ka ce alamin rabbil kun haimta ko to ci gaba ar-rahman rahim الرحمن الرحيم وبنجي rahim Ubangiji wato shine mai rahama daga cikin eh, asma'u sifati wato mai rahama bi jami'i khalqi ga dukan halittunsa duniya da lahira rahmaniyya ta shahi kowa ko kafiri yana da rahmaniya domin an bashi rai an bashi lafiya an bashi ruwan sha an abin nan kun ga akwai rahmaniya gare shi amma kan yanke domin abin nan wanda ba rahmaniya ta imani ba ta kan yanke kun fahimta ko to arrahim bil mu'minin mai jin kai ga mu'minai wannan shine fa'il sifa ce wanda yake sifatul mushabbaha wanda yake eh, mustadima ba ta yankewa wato kenan shine eh, abin nan rahmaniya a baka ilimi ko a baka imani wanda yake zai kai ka har cikin aljanna fa fi hadhihi al-aya ga wannan aya isharatu ila kullin ni'am wato akwai ishara zuwa ga dukan ni'imomi a duniya wuyya wal ukhrawiyya na duniya da na lahira allati yusdiha Allah wanda yake Allah na sako su ila ibadi zuwa ga bayinsa wa min ajalli tilkan ni'am saboda waɗannan ni'imomi wa min ajalli tilkan ni'am daga mahi girman waɗannan ni'imomi ni'imatul islam wato ni'imar musulunci wal imani da imani su ne ba su yankewa har abada to ci gaba مالك يوم الدين تو مالك يوم الدين wato Allah mamallakin ranar sakamako ai almutasarrifu abinda malik wanda yake shike sarrafa abubuwa yadda ya ga dama almutasarriful kamil wanda yake shike tasarrufi tasarrufi cikakke eh, kamil tasarrufi mai cikakken wato abin nan yin iko fi halqi ga halitta shi yamal jazai ranar sakamako wa huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama wa huwa ta'ala wato Allah al kamil tasarrufi shine mai kamalar tasarrufi mulki fi kulli yawmin ga kowane yini kun fahimta ko illa annahu fi yawmil jazai abyan amma ranar sakamako wannan abu ya bayyana gare mu don yanzu akwai wasu wadanda ake cewa masu iko amma ran nan babu mai wani iko fafihi ya kula cikin wannan yini Allah ke cewa liman mulkul yau wa adda mulki yau ba mai iya ansawa sai lillahi malik eh, lillahi wahid al wa min zalika eh, wa malik saboda haka wasu sun karanta maliki yawmiddin wato bi hasfil alifi ba ce maliki ba kamar kira awwar shi da ya karanta li ala dawami don ya nuna kenan mai mai mallaka ne duniya da lahira Wahadahu shi kadai amma malik yawmiddin ya nuna kenan bai mai bayyana cewa shi ɗaya adda mulki ranar kiyama amma an ce malik yawmiddin wanda yake har abada shi ɗaya adda cikakken eh, eh, mulki in ku an ce malik yawmiddin mai nuna wa shi ɗaya adda mulki ranar kiyama fi dalika wato ilmul fa'ili fi dalika yau thumma lamma zakara al-mustahiq bil hamdi bayan da ya ambaci wanda ya cancanta a gode masa wa wasafahu bi sifatin yayi mai sifofi da sifofi tumayyizu eh, tamayyaza biha an gairi wanda yake ya bambanta da waɗannan sifofi daga wani domin cewa rahman rahim maliki yawmiddin kun fahimta ko ta al-ilm bi ma'lumin muayyanin wato bayan da kace alhamdulillahi rabbil alamin ka sifanta shi da arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai ya zan kamar gashi kana ganin sa saboda ka sai ka fara yi masa magana da yana kana cewa mai kaza mai kaza to yanzu ka fara yi masa magana to shine ya ci ci gaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sai ubangiji ya bayyana ga idanu bayan da an kai mai waɗannan sufofi saboda ka sai an kai magana da shi bi kaulihi wato da magana shi iyyaka abudu kai ɗaya muke bauta ma ai na khussuka bil ibada muna keɓance ka da ibada wa hiya gayatul khulu abinda ake ce mai ibada gaya kankan da kai alamu wafaqati shari'a amma kuma mutun yayi yadda shari'a ta ce da ka yi ka duk ka sadda kanka cikin ƙasa ka zura kanka kana kana reto wai dan ibada duk baka yi komai ba sai dai kai yadda an ka ce kawai li'anna hada sha'anu domin wannan shine sha'anin ubangiji bai son ka ketare haddi daga inda ya aje ka wa iyyaka nasta'in kuma kai ɗaya muke neman taimako gare ka alal ibada ga yin ibada wa gairi hada wani ibada wato ba mu neman taimakon kowa sai naka fala kunu illa bi maqunatin minka wato ko ibada ko wani ibada bai zamowa sai da taimako da gare ka ya ubangiji wala mu'ina fil haqiqati babu wani mai taimako ga haqiqa gairuka wanda ba kai ba wa aya wannan aya tadullu ala jami'i ma fil ibadati az-zahiriyya ba an ce wato abin nan fatiha ta kunsa duk ma'anonin da a cikin qur'ani ba na'am kun ga da kace alhamdulillahi rabbil alamin kun ga duk wato suwofi suna Allah da sa duk ya shiga ciki da kace arrahmanir rahim waɗanda an ka ambata cikin qur'ani duk ya shiga nan da kace arrahmanir rahim ko da yake suwofin ubangiji ne amma duk ya tunatar da kai ambaton aljanna da ambaton abin nan ni'imomin da Allah ya ambata duka kun fahimta ko na abin nan na duniya da na lahira to sannan da kace iyyaka na'budu wato kai ɗaya muke bauta ma bautan nan akwai bayyananna kamar sallah da azumi da sauransu akwai kuma bauta wadda a koyayya wal batiniyya min al itiqadati domin aqida imani cikin zuciya shike asayi hawa da ingatatta wal ikhlas lahu fi kulli shay'in da tsarka tsarkakewa komai za kai kuma kai don Allah wannan shine ake ce ikhlasi shine ake ce mai ihsani wato da larabci bi an da rabaka shine ka bauta ma ubangijin ka ka annaka tarahu kamar kana ganin sa wa illam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka gani shi shi shi yana ganin ka kun ga wato wannan duk ya tsara abin da a cikin littafan fiqh da littafan abin nan tauhidi da littafan kyautatawa kun fahimta ko to sannan ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim to ya Allah ka shiryar da mu a siratal mustaqim hanya wadda amma daidaiciya ay arshidna ila nahjil mustaqim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya nasilu bihi ila rahmatika wanda yake za mu sa'adu game da hanyar nan zuwa ga samun rahamarka wa huwa shari'atu shine wato hanya wadda addaidaitata ita ce shari'a algarra wadda fara wato kamar hanya ka bi har zuwa abin aljanna wa majtamal alaihi da abinda ta kunsu min min imtithal al-awamir na bin umarnin Allah wa ijtinabin nawahi da nisantar abubuwan da ya hana wa haka wa haka ma ya tasabbabu min zalika sannan da hukunce hukuncen abinda ya samu na wannan wato a ce wannan farilla wannan sunna wannan mustahabi wannan haram wannan makaruhi duk fi'ilan autarkan ga aikatawa ne ko ku gabari ne kun fahimta ko to wannan kenan duk ya tara shari'a to ci gaba siratal ladina an'amta alaihim siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan da ka yi wa ni'ima wannan badalin min sirat qablahu ah, walladina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya wa ni'ima sune wa humul ladina arshadahum ila alhida sune waɗanda Allah ya shiryar da su zuwa ga shiryar shi wal istiqamati da daidaituwa akan hanyar shi minan nabiyina wato na annabawa wasu siddiqina da manyan eh, abin nan waliyan da na gaskata annabawa kamar irin su abubakar wa shuhada da waɗanda yake sun samu shahada mutuwa ta shahada akwai ta yaƙi akwai wadda ba ta yaki ba shuhada wajen biyar ne wa salihin da sauran salihai abin da ake ce masalihi wanda ya bi Allah kamar yadda annabi ya sifanta masa har ya mutu akan haka Allah ya sa mu shiga cikin su wa kulluhum kanu ala millatil islam dukan annabawa da siddiqin da shuhada da salihai suna akan aqida ta musulunci to gairil magabi ghairil maghdubi alaihim laqad To, gairin magadubi alaihim, ya Ubangiji, muna fatar kada ka shiryar da mu zuwa ga hanyar waɗanda aka wa kushi, su ne Yahudawa, wa kullum masu salaka ɗariƙan duk wanda ya shiga hanyarsu, Yahudu da wanda ya shiga hanyar Yahudawa. ne min nabdi kitabillah na yadda littafin Allah wara zahari ga gabansa, ga abin da Allah ya ce ya jihwa da shi ya kama wata ba a hawa shi bisan zuciya shi, shi ne ya bi hanyar Yahudu. wa amila bi ghairi ma anzalla kuma ya yi aiki da abinda Allah bai saukar ba gare shi wa huwa alamu ya ko sani da gangan wato shi ai yahudu ko dan uwan yahude fa fihi isharatun ila tarihil dugatu. kuma wannan ya yana ishara zuwa ga tarihin duk waɗanda yake sun ƙetare haddi cikin Qur'ani wanda Qur'ani ya taho da su tarihin mu ya mutane min al'umami al-mutaqaddima na al'ummomi waɗanda gabata kamar su fir'auna da sauran da su da abin nan namaru da sauran dai waɗanda yake qur'ani ya ambata wa ma wasalu ilaihi da abinda sun ka sadu zuwa gare shi min azabillahi na azab ubangiji a duniya wi na duniya wal ukhra wi da na lahira walad kuma ya Allah muna fatar kada ka azamu akan hanyar batattu batattu sune nasara da wanda ya aiki irin aikin su yaya aiki irin aikin yahudu wato mutum ya yi aiki bi gairi hudan min Allah ba da shirya daga Allah ba shi ya kaka ya bi ko ko ya bi wanda ya kaka wa tariqatu ahli islam hanyar mutanen musulunci mushtamilatun alal ilmi bil haqi ta tattara akan ilmi ga gaskiya wato ubangiji wal amal bi da aiki da gaskiya wal yahud su yahudawa alimu al sun san gaskiya hu kama yarifuna abna'ahum sun san gaskiya ko sun san annabi kamar yadda sun ka san wa abawul amala bima alimu amma suka kiyan aiki da abin da sun ka sani fastahaqqul ba sun ka cancanci kushin Allah wan nasara su ko nasara amilu bi ilmi sun yi aiki ba da ilmi ba wato da jahilci wabtada'u fadallu suka kaka abubuwa da ka suka bi fadallu suka ɓace. wayu qalu huna ana cewa nan in mutun ya kai ga karatu ya ce amin fa huwa ismu fi'ilin wato suna ne mai ma'ana fi'ili wato na kamar fi'ili amri ma'ana wa ma'ana ha abinda an ma'anarta Allahumma stajib shine ma'ana shi ya Allah ka karba wa huwa mabniyun wato amin wato ba aminu wahun reka bil eh, fata ta an yi mai tahariki da fata an ka ce amina li ajali ya iqabla akhiri domin akwai ya gabanin karshen sa don haka an ka ce amina kama futi hat aina kamar yadda an ka aina an kai mai fata ba ce ainu ba iz law kusirat da an ce aini an ce amini da kusirat nun alal asli bisa ga asali itqa usakinaini lawaqa'at al-ya'u bainal ta da sai a ce amini kun ga ba dadi waqila amini waqila kuma amin wato ga wata qira'a wa ko ga wani riwaya amin ismun min asma'illah suna ne daga sunayen Allah wa nunuhu mawniyatun ala dammati lin nida'i wato nunin sa nunin ta an yi mata bina'i akan dama ya aminu ne lin nida'i wato kenan ya aminu istajib du'ana to kun gani wato abin nan fatiha ta kunsa komi domin <coughs> sannai waɗanda a cikin qur'ani wato wajen abin nan wajen bakwai ne ko takwas in an bi kanun labari ba wai eh, abin nan ba eh, abin nan domin wato abin nan tauhidi tauhidi na rububiyya da na uluhiyya kun fahimta ko bayan haka nan kuma wato abin nan ambaton rahama ubangiji wanda yake tana ɗaukar mutane ga yin ibada shine ar-rahmanir rahim to cewa ko maliki yawmiddi wato wannan ya tara duk abin da ake ambata na abin nan bushara cikin qur'ani to sannan maliki yawmiddin ya hada duk tsoratarwar da ake yi tsoron wuta don sakamako mamallakin ranar sakamako ya ambaci sunan wuta ce da azabar da ake wa da rashin lafiyar duniya in ka kibi da menene duk abin da dai A na nau'in tsoratarwa maliki yau ya shiga to cewa ka na gudu wato ya kai muke bauta ma wannan duk nau'in ibada ya shiga ciki sallah ce azumi ne hajji ne wane ne duk ya shiga ciki wa iyyaka nasta'in duk addu'o'in Qur'ani da ake cewa muna neman taimakon ka ya shiga cikin wannan kun fahimta ko taimako na ibada taimako na harkar duniya kowace iri dai sannan iyyaka wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim wannan addu'a duk addu'a da mutum zai yi ta neman shiriwa kuma siratal mustaqim duk shari'a hanya wadda in ka bi ta sai aljanna wato kenan duk shari'a shari'a ta ibada ko ta mu'amala duk ta haɗe wannan Ah, sirat alladhina an'amta alaihim waɗanda an kawo ni'ima duk mutanen kirki waɗanda an ka ambata cikin qur'ani ai ishara zuwa gare su kun fahimta ko sannan sirat alladhina an'amta gairil maghdubi alaihim ba waɗanda an kawo fushi ba duk muyagun mutane muyagun malamai muya abin nan togat muyagun sarakuna duk ya shiga ciki wadad dalin duk batatu ba su bi inna rididi duk sun shiga ciki yin fahimta ko wata komi za ka yi ka yi ƙoƙarin sanin shi kamin ka aikata gwamma wanda ya kwana yana bacci da wanda ya kwana yana ibada da bai sani ba Allah ya tsare to mu ci gaba بسم الله To, wannan Sura ana ce mata Surar Nagge Bakara, wato domin an ambaci eh, Nagge a ciki, amma dai kuma kamar yadda ya gabata ko wani suna ga Sura sai yadda annabi ya mata suna wani bai iya kakawa. Eh, sanuwa. Hmm, to, <laughs> eh, sanuwa larabci ne, mi a hausa. A to, mu dai ita muka sani. Nagge. Nagge. Nagge. Nagge. da bakara ita ce ake ce masaniya wato ita wannan sura ta madina ce ita ce sura wadda ta fara sauka a madina qad ja'u bi adatin sun ba sun zo da al'adu wa ka'ida da da kudurce kudurce mutalifa waɗanda yake daban-daban kun ga mutane sun tawo wasu daga makka wasu daga yaman wasu daga najd wasu daga ko ina ajamawa da abin da waɗanda ba ajamawa ba faminhumul mu'minun daga cikin su akwai mu'minai al sabit islamu wanda yake tabbataccen musuluncin su musuluncin su ya tabbata wa minhumul na akwai wanda yake ba su musulunta ba eh، wato masu shirki alladhina lam ya'tani kulli islamu da yake ba su shiga cikin musulunci ba gaba dai albatta ta gaba dai wala yad'una hukum ba su ce mu musulmi ne wala wala yuriduna hukum ba su son shi duk da haka suna nan kun ga nau'i biyu kenan ko wa minhumul munafiquna akwai kuma waɗanda yake sun ce mu musulunta amma da munafici alladhina tunaful islam wanda yake sun shiga musulunci bil lisani da harshe duna kulubi amma da zukatan su ba su shiga ba to annau'i na uku wa minhum ahlul kitabi akwai kuma muyagun malamai ahlul kitabi al yahud yahuda wa nasara waɗanda yake suna da addini na wanda Allah ya saukar gabanin musulunci to sannan musulunci ya taho ya bata addinin su sai ya shahi addinin su ba ya bata ba ya shahi addinin su sun ka abin don su komo ga musulunci kun fahimta ko to wannan nau'in mutane uku da na haɗu su ne kenan za a ja zuwa ga musulunci kuma a ɗebe su daga al'adunsu a aza su bisa ga abin da Allah ya ce wali zalika bada ce sura bi zikri haula il asnabi don haka wato sura ta fara da ambaton waɗannan nau'uka nau'uka hudu kun fahimta ko wa bi sifatin kuma kowace ta faɗi sifa shi kamar yadda za mu gani sun majama'arhum bid da'awati ila Allah sannan bayan an faɗe su an faɗi sifofin su sai aka tara su aka kire su zuwa ga Allah wata qaddamat ko bi zikri ma yakununa bihi eh, ala eh, ala silmi tabi bayan an kire su zuwa ga musulunci sai kuma an ka ci gaba da ambaton abin da za su zama akan akan abin nan zama lafiya tabbatacce shine dokokin da za a zamu wato a bar al'adun da sun ka zo da kowa yadda al'ada shi kama ya tabayyana zalika kamar yadda wannan abu zai bayyana insha Allah fi tafsiri haka fassararta za ku gani wato yanzu na yadda za a yi kowa yadda al'ada shi sai abinda Allah ya ce ga mutane daban-daban sun taho bismillahir rahmanir rahim alifun lamun mimun wato Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan kun fahimta kun wasu na fassarawa da cewa Allah ya saukar da Qur'ani nan da wasu da Jibril zuwa ga Muhammad Ah, ko amma abin da yake zama tsira a ce Allah shi ya san abin da yake nufi to ci gaba ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين to ذلك kitabu wannan shine littafi hadal القرآن هو kitabul kamilu wannan qur'ani shine littafi cikakke sauran littafai duka ah, abin nan ba cikakku ba ne wato kamar a ce wannan shi ne mutum ma'ana shi ba wai yana nufin saura ba mutane ba ne amma wai ya cika halaye cikakku kenan sifofin mutunci saboda haka ashe wannan shine ne an littafi wanda ya cika sifofi na zama littafi la raiba fihi babu shakka cikinsa ai la shakka fihi babu shakka cikinsa innahu min indillah daga wajen ubangiji ne kun ga wajen kuma cewa babu shakka bai bai karfafa ba domin sai abin da da shakka sannan za a ce lalle babu shakka fito ba ce lalle ba sai an ka ce babu shakka ciki bi wuduhi burhanihi domin bayyana dalilansa hudan hudan lil muttaqi shirya ne ga masu tsoron Allah wa huwa aidan kulluhu hudan shi qur'ani bayan ya zan babu shakka ciki bayan ya zan littafi cikakke ya zan kun babu shakka ciki kuma shirya ne ga masu tsoron Allah wato wa irshadun lil ladina yaj'aluna bainahum wa bain uqubati llahi wiqaya abinda abin nan takawa wato tsoro wato ko kuma kariya wato shirya ne ga waɗanda ke son su sanya kariya tsakaninsu da azabar ubangiji menene kariyar da za ka sa tsakaninka da ubangiji min fi'ilin na aiki kai kamar yadda Allah yake kai Autarkin ko kuma barin wani abu wanda Allah bai son yace ka yace ka bari to in ka bari kasa wannan abu ya zan kariya tsakaninka da azabu Allah fa idan saboda haka wato abinda ake ce mata qawa wato eh, kuna tana wa bin tsalil awamir da bin umarnin Allah eh, wa na nawahi da santa abubuwan da ya hana wa bi zalika tuttaqan nar da wannan ake karewa wuta Allah sa mu kare ta wal muttaqi in an ce mutum muttaqi mai tsoron Allah man yaf'alu zalika shine mai aikata waɗannan abubuwa don ya kare kansa wa wa bayyana al muttaqina bi qawli sannan ya bayyana su masu eh, abin masu tsoron Allah din da magana shi da attafe ci gaba الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم allazi na yi yu'minuna bil bilgaibi, waɗanda su ne masu tsoron Allah su ne waɗanda yake suna imani da abin da afake ai bi ma gaba anhum min albatin na tashin kiyama ko uh, su yi imani da Allah ah, ba sa Allah cikin gaibi ba domin ayyukan sun bayyana shi na tashin kiyama wajen da aljanna wannan da wuta fa haula hum sunfun awwal wannan sune nau'i na farko ba an ce sura abin mutanen Madina a wannan lokaci akwai nau'i hudu ba hmm. ko ko mutanen duniya a lokacin nan akwai nau'i hudu to wannan shine nau'i na farko wato min al-asnaf al-arba daga nau'ukan nan hudu alladhina ijtama'u fil madinati wadanda yake sun taru cikin Madina wal imanu shar'an ba sharhan ba hmm. wal imanu shar'a da ake ce ma imani ga shari'a kuwa tasdiqu shine gaskatawa bima ulima daruratan ga abin da yake an san shi bisa ga lalura wato kowa ya san shi to yarda da shi shi yake ce ma imani annahu jaa bihi annabi wa an yarda cewa ya taho annabi ya taho da shi yarda da shi shi ake ce ma imani ka tauhidi kamar ta ubangiji wal nubuwata da annabci wal ba'sa tashin kiyama wal jazaa'i da sakamako kun fahimta ko to ci gaba ki yuqimuna salat ko kuma suna tsaye da sallah su mu'minai suna tsaye da sallah abin nan ya tuna biha suna zakkuwa da ita bi hukuki da haƙoƙinta farillanta da sunnoninta da musabbanta kuma suna tsare kansu daga abubuwan da ke bata ta a zahirati waɗanda yake bayyana ni ko bi hukuki a zahirati ba tsahirati ba min alfara'il na farillai wasu ne da sunnoni wal batin kuma da suhohinta waɗanda a koyayi min alkhushu'i na kankan da kai wal iqbali da huskanta bil qalbi da zuciya ila Allah ka zan kana fahimta abin da kake yi ka koma zuwa ga ubangiji wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma bayan sun yi wannan ibada ta jiki kuma suna ibada ta dukiya shine suna ciyarwa daga abin da mun ka azurta su da shi ay min ma atainahu abin da mun ka ba su min halali daga wanda a halal والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل wa قبلك وبالآخرة هم يوقنون to ya ci gaba da sifar da ya waɗanda amumin na yi ya ci gaba da sifar waɗanda amumin nan ya ce alladina yuminuna bima unzila ilayka waɗanda yake suna imani da abin da an ka saukar zuwa gare ka wato shine qur'ani suna yarda sun yarda da qur'ani gaskiya ne wa ma unzila min qablika da abin da an ka saukar gabanin ka na taura da injila da wani suna abin da an ka saukar ma annabawan da an gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama imani da su wajibi ne amma ba aiki da su sai abin da qur'ani ya daura wa bil akhirati yuqinun kuma sannan suna yaqini da lahira yaqini wato imani wanda yake ya kai mutum ya shiga cikin jinin mutum ai ya amaluna ilman wato ya alamuna ko eh, ilman yaqina suna suna sani sani na yaqini bila shakkin fi babu shakka wala shubatin babu rikici wal yaqinu huwa ilmi inanun nafs na tsuwar rai natijatal amali bil ilmi abinda a fa'ida shi inda yake samuwa in ka sani kai aiki to sai zan cikin jikinka wato yin yin aiki da ilmi da dalili wal burhani to wannan sai zuciyarka ta natsu in ta natsu ba ya fita amma in mutum ya sani dai to imanin nan bai zan kamili ba to mu ci gaba ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ulaika ala hudan min rabbihim wata waɗanda adda wannan sifa da mun ka ambata waɗanda an almawsuhu almausuhuna bima zikira waɗanda an ka sifanta da abin da an ka ambata ala hudan min rabbin suna akan shirya ta daga ubangijinsu kun ga an ce suna akan shirya domin wanda akan shirya na tsatse ne suna akan shirya daga ubangijinsu eh, ina ne Ah, ah, ah, ala hudan min rabbi wa ulaika humul muflihun wadannan kuma sune masu babban rabo al faizuna wanda ke masu masamu babban rabo bil jannati da aljanna annajuna minan nar masu tsira daga wuta wato nan ya kamata yi fasli to sannan summa bada bi zikri sunu thani bayan haka nan kuma ya fara da ambaton nau'i na biyu mun yi nau'i na farko waɗanda a cikin madina a wannan lokaci ko cikin duniya a wannan lokaci to ga nau'i na biyu nan ta min al-asnaf al-arba'ati alladhina ijtama'u awwal al-islam wanda sun taru farkon musulunci bil madina wa gairi hada wani tafaqala ci gaba innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum لم تنذرهم لا يؤمنون to kashi na biyu shine innal na kafaru lalle waɗannan da na kafirta wato kamar Abu Jahal da Abu Lahab da wanda ya kama da su sawa'un alaihim wato daidai ne gare su an zarta mun kayi musu gargadi wato eh, wannan sai a juyar da buraket din nan eh, bi ta haƙiƙil hamza ta ne a an zartahum am lam tunzirhum ko kuma baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su yi imani ba ya ne ba abin nan ba ba ta ba li ilmi llahi bidalika minhum don Allah ya san ba za su yi ilmi ba za su yi imani ba akwai waɗanda yake kafirai ba su yi da imani ba kuma Allah ya yi ba za su musulunta ba fala tam'a fi imanin babu kwaɗayi ga imanin su wal inzar ba an ce ah, am tunzirun kai musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba menene gargadi ilamun ma ta hawifin ka faɗa ma mutum abu kuma ka tsoratar da shi ga abin da ka faɗa masa shine tsoratarwa shine gargadi khatamallahu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun 'adhim to su waɗannan eh, nau'in nau'i na bi uku din nan nawa bi din nan khatamallahu ala qulubihim Allah ya yunki akan zukatansu ya sa rufi ya danne akan zukatansu ay taba alaiha ya yunki akan zukata wastausaka ya dan ya tabbatar da dannewa wala yadkhuluha khairun wala alkhairi bai shiga su wa ala samihim gishawatun sannan kuma akan jin su akwai rufi ay uku ko wata wuraren jin din kunnuwan su fala ينتفعون بما يسمعونه ba Muna ba yasma'unahu wato ba sun yin amfani da abin da suke ji min alhaqi na gaskiya wa ala absarihim gishawa sannan kuma akwai wani rufi akan idanunsu ai ta'un rufi fala yusiruna alhaqa ba su iya ganin gaskiya wa lahum azabun azim sannan kuma suna da wata azaba wadda an mai girma kauyin mai karfi da'in da wa ma fi duniya bil asri duniya. kullum a ɗora kama su a maishe su bayi ko kuma walakanci wal da kashi wa adam ilmi ina ne nasu da rashin ratsuwar rai domin duk wanda bai abin nan bai da imani kullum cikin firgita yake tsoro eh, tsoro wa fil akhirati bin nar sannan kuma lahira kuma suna da azaba mai tsanani da wuta al mu'abbadati alaihim wadda an ka akan su to ci gaba ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم to sannan ya ishara zuwa ga nau'i na uku wa humul munafiquna sune munafiqai waɗanda yake sun shiga musulunci da harsuna wa baqiyat qulubun al-kufr amma ka azuka sun ka zauna akan kafirci faƙala ya ce wa minan nasu akwai daga cikin mutane waɗanda an ka sani dai zaune cikin madina a wannan lokaci man ya kulu amanna billahi wanda ke cewa mun imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun imani da ranar lahira da baki ai ranar kiyama mun yarda da ita li annahu akhirul ayyam don shine karshen ah, kwanuka don haka ce masa al yawmil akhir wa ma hum bi mu'mini amma ba su zama masu imani ba ruɗe fihi ma'ana man da an ka ce daga cikin mutane akwai mai cewa ya imani amma ƙarshe sai an ka ce ba su zamo domin man yana wa ta ɗauki ma'anar jam'i da ma'anar mufradi kun fahimta ko wa fi damir wa fi damir yaqul lafzuha wa ma hum mumini wa minan nasi man yaqul wato da ciki wanda ke faɗa wato guda ne kenan sannan ka ce wa ma hum mumini ba su zama su imani ba an kula da ma'anar ta kenan to ci gaba ya Allah unan Allah الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون to yukhadi'una Allah wato suna yaudara wa Allah ga Wanda dina amanu kuma suna yaudara waɗanda na yi imani bi idkhari khilafi ma abdanuhu da bayyana wa abinda ba shi sun ka koye ba min al na kafirci sun koye kafirci sun bayyana musulunci wai abin nan kamar suna yaudara Allah suna yarda yaudara ko musulmi liyarfa'u anhum ahkamu wiya domin Allah da da abin nan da mu'minnai su tunkuɗe hukunce hukuncen duniya don wanda yake ya imani sai ka dauke shi kai ta mu'amala da shi kun fahimta ko wa ma ya yakhda'una illa anfusahum ba su yaudara kowa sai kawunan su li anna bala khida'ihim rajun ilaihim domin cutar yaudarar da suke yi tana komawa zuwa gare su kawai wa yamtalihuna fi dunya duniya su yi kunya domin inda duk an ka kunyatar da mutum an ka ce ga abin da a cikin zuciyar ka yayi kunya ah, fi dunya bi ila illahi nabiyahu Allah shi bayyana ma annabin sa yadda zuciyar su take alama baru ga abin da sun ka boye wa yu'aqabuna fil akhirah sannan ay musu azaba lahira wa ma yash'uruna ba sani ba ai wa ma ya'lamun ba san anna khida'ahum yawda rasuli an kusim za ta komo ga kawunan su ba asalin muhada'a huna min wahidin wato asalin an ce uh, ka abin nan darabtuhu na yi dokayya da shi ya doke ni na doke shi hmm. uh, darabtuhu na doke shi darabtuhu na yi dokayya da shi hmm. wato annan da an ka ce yuhadiuna wato kamar suna yaudare ne da Allah hmm. ko suna yaudare ne da musulmi na yaudara su ko suna yaudara musulmi an ka ce wannan min janibin wahidin kamar ka ce aqabtul lisana wa barawo abin nan azaba ba ya min ba kun hamda ko wa zikrullahi huna tahsinu an baton Allah nan kyautatawa domin Allah ya san zahiri da batini amma muminai ba su sani ba saboda kashe muminai musulmi ah, abin nan suke suke yaudara kun fahimta ko to ko kuma ah, Allah na abin nan suna yaudara muminai Allah na mayar da yaudara ashe kun ga ya zan babu shani bayan kenan wa fi qira'atin wa ma yukhadi'una kamar tawarishu hmm. bil alishi to mu ci gaba في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون to fi qulubihim maradun cikin zuciyarsu akwai wata cuta cutar nan shine kafirci shakkun wani fa akwai shakka akwai munafici wa huwa yumridu qulubahum wato wannan shakkan nan kahircin nan yana yana cutar da zukatansu ayu da ifuha yana cutar da su yana raunanar da zukatansu kun ga wanda yake baya da imani mai munafiki kullum tsoro gare shi wato kenan rauni gare shi raunin zuciya fa zadahum Allahu maradan sai Allah ya kara musu wata cuta bima anzalahu min min alqur'ani don abin da da abin da yake saukarwa na qur'ani domin kullum qur'ani ya sauka sai cutar ta kahirci ta karu li kufrihim bihi domin kafirta su da abin da ake saukarwa walahum azabun alim kuma suna da wata azaba mai radadi bima kanu yakadibun don abin da sun kazan suna yi na ƙarya bit takhafi yakadibun abin da suke faɗa na ƙarya cikin magana suna cewa amana mun imani wa bit tajdidi ko bima kanu yakadibun ga abin da sun kazan suna ƙarya ta wato annabi na abin da ya zo da shi shine bit tajdidi takadibihim annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda an ga abin nan kira.

wato waɗannan munafikai an ka ce musu la tubsidu fil ardi kada ku yi banna cikin ƙasa bil kufri da kafirati wa ta'wiki da hana mutane anil imani in an ka ga in sun ka ga abin nan an ka ce ga wa'azi sai su yi kokarin hanawa shine alamar su ah, shine ta'wik hana mutane daga imani duk abin da zai jawo imani hana shi eh, wato in an ka ce musu kada ku yi wannan banna qalu inna ma nahnu muslimun ai mu masu maslaha ne za mu muna sa abin nan ba son tashin hankali a zauna lafiya da jahilci ai laysa ma nahnu fihi bi fasadin abinda muke ciki ba barna bane haka suke cewa qala allah ta'ala radda alayhi insha allah yace don yayi musu raddi ci gaba ana innahum humul mufsidun walakin la yashurun ala wato ku saurara innahum humul musidun lalle su su ne masu banna walakin la na amma ba su sani ba bi bizalika da haka nan domin ko zama lafiya kake so sai ka faɗa ma kowa an fahimci juna sannan zama lafiya yake amma in an mai da wasu jahilai sai wasu muyagu su ja mutane su zuwa ga banna eh, ai ta kashe kashe to ci gaba eh, ci gaba وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا fa wai da qila lahum idan an ce musu aminu kama amana nas ku imani kamar yadda mutanen kware sun kai imani sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama qalu anumin kama amana su za mu yi imani kamar yadda wawaye sun kai imani al juhal wa al jahilai ai la naf'al mu ba mun haka nan kafilin kuma aikin su qala ta'ala radda alaihim Allah ya ce dan ya mayar musu da wannan magana ya ce ala ku saurara innahum musallalle su sune wawaye ولكن لا يعلمون ذلك ما بصوا هكا نبا تو تيغبا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستخفئون to wai da wa Wai da wa idza da ladina amanu wato in sun kai rigamu da waɗanda sun kai imani wato wannan eh, buraki din nan na biyu na kayu babu shi wa idza asluha ah, wato wai da laqul ladin amanu su munafikai in sun ka gamu da mutanen kwarai suka gamu da mu'minnai qalu ina ma ce ai mu muna tare da ku mun san duk abin da ake yi gaskiya ne kun fahimta ko wa idza khalu ila sha'anin in sun ka koma wato suka yi wafinta suka koma zuwa ga shugabannin su asalin shayatin muyagun malamai domin wanda ya san gaskiya yake yake da ita shine shaytan in sun ka koma ga shaytannin su to ash-shaytanu huwa man ya'rifu al-haqqa wa yatamarradu anhu ya san gaskiya amma ya tsaurin kai kibi to in sun ka koma kenan ga shaytannin su wa huwa isharatu ila sinfin rabi wannan shine nau'i na hudu mu muyagun malamai wa hukumul yahudu sune yahudawa da wanda ya kama da su shubbihu bi shayadin an yi musu kama da shaytanu fi daga tsaurin kai wala ina da tsaurin kai wa humul muzhiruna al so min su sun bayyana kafircin su kun fahimta ko bayan sani mislu kabin al-ashraf wa wa idafatihi ilaihim lil musharakati fil qubur domin da an kace ce shaytanun su ba ce zuwa ga shaidannu ɗaya ba domin duk wanda ya bi shaidan shi ma zan shaidan ku fahimta ko wata abin nan in ka bi mai batarwa kai ma ka shiga ba ka ce a a ni ban da laifi badda ni an kai domin Allah ya baka hankali don kai tunani kun fahimta ko to ina ne wato in sun ka tafi in sun ka eh, gamu min lai su ce mun yi imani ai mutane da ku muke amma sun koma ga waɗancan muyagu sai su ce eh, abin nan inna ma'akum ai mu muna tare da ku fi adamil iman bi muhammad ba mai imani da muhammad ba wa bi ma ja'a bihi min ad-din da kuma abin da ya tauna addini ba mu yarda ba inna ma nanu musa'un mu da mun ka bayyana muna cikin su izgili ɗaya muke yi da su wato bihim bi izharil iman bayyana imanin nan ba mun yarda bane wato wasa ne muke musu izgili ne muke haka dai suke ciya Allahu ya sabi su Allahu yastahzi'u bihim ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يسعزو بهم الله نانا يمس أبن النساكا مس إزجلين أي يجازيهم باستهزائهم الله نساكا مس إزجلين دسكيه wa yamudduhum fi dughyanihim kuma yana ninka musu yana yi musu jinkiri ga ga batar su ayat ko tajawuzuhum wani hadd ketare wa haddi shine dughyan bil bilkul wato ketare haddi da sun kai na kafirci wato yana ƙara musu wato ya mahunu su yi ta ɗemuwa ya tarar da su yi ta ɗemuwa ta hanyar su yi su kai kawo wato don ɗemuwa To, ci gaba. Aika lalazi na shitara kwalala da bilhude, fama rabi hatti yara duhun wa makano muhtadi. To, ula'ika lalazi na da ta, waɗannan waɗanda sun kai suka musulunta musulunta munafici su ne suka sai bata bilhuda suka ba da shirya. Kullum an ce biyu wata shi an ka bayar kun fahimta ko wanda yake yana rike da shi yan mika shine bilhuda kenan wato annan muna ita suka sai bata da shiriya suka sai bata da shiriya wato suka sai bata suka ba da shiriya ai istabdaluha biha sun musanya bata da shiriya wanda yake kamar sun kama wa ma ya tijaratun fataucin su bai yi riba ba domin abinda sun kai musanyar da sun kai fatauci ne hmm. ai ma rabihu ha basiri ba ba ga fataucin su bal khasiru sun yi hasara li masirihim ila nazan koma wasu ga wuta al mu'abbadati alaihim da an ka dawwama musu wa ma kanu mutajin kun ba su zama su neman shiriwa ba balle su shiri ai fi ma fa'alu ga binda sun ka aikata ba su yi don neman shiriwa ba balle su shiri to ci gaba مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون to abin da dai a sifar su ga munafucin su ga matsalin da zai sauka da naran kamar mutum wanda ya hura wuta da yana cikin duhu ga abubuwan tsoro kusa gare shi bai san da su ba sai ya kunna wuta a ada ma haulahu lokacin da wutar ta haskakar da abin da a gehensa ya gani wasu da fa'ada yana jin ɗari yanzu ya ji ɗumi wa amana ya amince mai ma ya ya ya hafu ya hafu wato ga abin da yake tsoron shi ya hafu ne eh. abin da yake tsoron sa zahaba Allah bin nurin sai Allah ya tafi da hasken su ay arfahu ya bice hasken ay annura kuma ya bice hasken al bil ifad ko wanda ake son shine ya zo fa baqaw fi zulmatin sun ka suka zauna cikin duhu wa khawfin da tsoro wa bardin da sanyi wa lam yaqul bi dawihim wato bai ce zahaba Allahu bi dawihim ba domin ya nuna ya ce binuhim domin dawu ya hi karhi to an ce har aramin haske mai rauni ma an tahi da shi balle mai tsanani kai la zanna, don kada ai zaton ibqa amma yusamma nuran don kada a ce akwai dan wani sauran abin nan yi sunan abin nan eh, yula ko kuma abin nan um, bitaccen haske wanda yake bai da ƙarfi a a wato da haske wanda bai da ƙarfi eh haske wanda bai da ƙarfi eh to idh idh ablagu min an-nur domin daw yahi ƙarfi to fa innal garada abinda ake nufi izhabun nur wato an tafi da haske an hon daga gare su bil kulliyati gaba ɗaya kadan nan abin nan haske an tafi da shi wa wa jama'a damira mura'atin li ma'anar ladhi yace su don bayan haka an ce misalin su ko kamar sanin ladhi kamar wannan sannan yace an tafi da hasken su kun fahimta ko to eh, ina ne wata rakaman fi zulmatin Allah ya tafi da hasken su ya basu cikin dufai la na ba su ganin ma haulan abin da gefen su na suna masu demowa ne ki daga barin hanya na suna masu tsoro wa kadhalika ulai kamar yadda shi wannan mutum wanda a cikin duhu ya samu haske ji daɗi sannan kuma ta wuce haka nan munafikai suke amanu bi izhari kalmatul iman sun sun imani sun musulunta da bayyana da bayyana kalmar musulunci fa idza matu in sun ka mutu ja'ahumul khawf sai tsoro ya zo musu wal azab da azaba kun fahimta ko to ci gaba nan baya akan sallah eh bukumun umyun فهم لا يرجعون to irin waɗannan wato munafikai kura kurame ne hum kura kurame ne Allah haƙi wato ba su jin gaskiya fa la yasma'una hu sama qabulin ba su sauraren shi sauraren don su karba bukumu kuma bebaye ne hursun wato bebaye adil khair ba su wadin alheri wala ya kulu na ba duk alheri ba su shi da bakinsu. su kuma makafi an tariqil huda daga hanyar shirya wala ya rauna hu ba su ganin sa fa hum la saboda haka wato su ba su komowa daga batar su har abada Allah ya tsare to ci gaba aw يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين to au ko kuma abin da sifa su ba waccan ba kasayibin kamar wato mutane ne waɗanda ruwa ke um, ruwan girgije ke sauka gare su asalin shi asluhu sayu min saba ya subu ai yanzu wanda ke sauka mina sama daga sama kamar mutane ne waɗanda yake suna ruwa na saukan musu daga sama ai sama din ana nuna sahabu girgije li annahu fi sama'i fihi zulmatun ciki akwai dukai masu hauhawar juna wa da tsawa wa barqun da walqiya narun ta kharji min sabu wato ita walqiya wata wuta ce ke hita daga girgije inda hatikaki lokacin da yake haduwa da juna ba'dahu bi ba'al inda ke haduwa da juna wa takhruju min ma zalika as sai wani tsawa ta fita wurin wannan cikin wannan hali yaj'aluna asabiyan fi adhanin wato suna sanyawar su masu girgijen kamar mutanen girgije ne suna ga dokai ga ruwa ga ga tsawa don tsoron tsawar har suna sanyawa yatsun su fi adhanin cikin kunnuwansu don kar su ji sautin tsawa min ajali sawaki saboda tsoron waki sa'ika. wa hiya sayhatu shine tsawa shadidi mai tsawo mai tsanani li Allah yasmu yasmu ha don kada su ji ta yasma'u ne yasma'u ha don kada su ji su ji ta hadar al-maut don tsoron mutuwa ay khawfa sama'a don tsoron sauraren mutuwa kazalika haula haka nan waɗannan munafiqun idza nazala qur'an lokacin da qur'ani ya sauka wa fihi dhikrul kufri a ciki akwai ambaton kafirci al mushabbih bil zulumati domin ciki akwai kafirci dukwai ne wal wa'idi kuma da kacewa alaihi akan kahirci almushabbih bin ra'd wanda yake kamar tsawa ne yana nuna bude hanya a gani Wani hujja da hujjoji albayyinati bayyanannu almushabbaha wadanda aka siwanta bil barki da walqiya yasudduna adanu sai su dora taushe kunnuwan su li Allah yasma'uhu don kada su ji shi fa yamilu ila al-iman ba su kosan su saurara don an kasu kasu ji ku ruhe ka ku saurara kun hanta ko wa tarki dinin kuma da barin addinin su wato kasu um, imani su bar addinin su wa huwa indahum mautun wato kamar in sun ba addinin su sun mutu kenan saboda ka ku saurara balle ku mutu wallahu muhidun bil kafirin Allah mai kewayewa ne ga kafirai ya san su ilma wa kuma yana da ikon tasarrufi akan su fala yafutunahu ba su ya kubce masa ehem يكاد البرق يخطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشاوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير to ya kadul barku wato walƙiyan nan da ke suke tsoro yana kusa ya hatafu absaramu eh, shi hige abin nan gannansu ai ya kuzo ha bi sur'a wato lokacin da walƙiyar ta yi su masu girgijan yan walƙiya ta tauka mata hige su kullama ada alahu mashaufi ko da yashi kuma warke ta yi musu haske sai su yi tafiya cikin su ga hanya su yi tafiya wa idza azlama alaihim amma in yayi musu duhu ya rufe bai hito ba kamu sai su yi tsaye kafu sai su yi tsaye wannan misali ne li eh, is'aji ma fil qur'ani min al hujaj domin abinda a cikin qur'ani na hujjoji in an ka fade shi sai hankalin su duk tashi kun wanda ko eh, wato abin nan kamar abin nan tsawa yadda take tsoratar da su wa tasdiqun lima sami'u fihi mimma yuhibbuna amma an kafa abinda suke so su ce eh haka ne wato kenan su yi tahiya kenan in sun ji abinda suke so wa kofiyan amma ya ne in an sun ga abinda ba su sai su yi tsaye kuma walau sha Allah da Allah ya so <coughs> la za bi samin da ya tafi da jinsu kamar yadda ya tafi da basirar su haka kuma inda ya so yana tafi da jinsu wato kamar yadda ya tafi da sifofin su na boye na na basira haka nan yana iya dauke na bayyane wato ya dauke jin su ko absaran kuma ya dauke ganin su a zahira wadanda bai abbayyananni kama da bil batina kama bil batina kama yadda ta yi da koyayi domin basira gani ne na cikin hankali kamar yadda ɗebe wancan gani na cikin hankali yana ɗebe wannan na idanu ko kuma kunne na na kunne inna allaha ala kulli shay'in qadir ubangiji kuma mai iko ne mai iko yi ne ga dukan komi wanda ya soyi wa minhu izhabu ma dhikra daga ciki akwai in ya so ya tsebe abin nan fudi akwai ambaton kafirci al mushabbih bil zulmati